Jama'a masu sauraron mu da wannan yammacin talata assalamu alaikum barka da warhaka da watan kunanan lahiya. Shirin noma tushen arziki ne a ci gaban tattaunawar Haruna Dauda biyu da shugaban kungiyar masuntan yankin tafkin Chadi na jihar Borno Alhaji Abubakar Gaman da Usman. Idan kuna biye da mu a makon jiya kun ji Alhaji Abubakar Gaman da Usman yana haɗin cewa noma da kiwo da kamun kihi da ake yi a yankin tafkin Chadi suna biya ma gwamnatin tarayyar Najeriya wasu bukatu goma sha hudu. To amma ita gwamnatin ta Najeriya ta kasa biya ma talakawan yankin abubuwa hudu kacal daga cikin bukatunsu. To ko waɗanne abubuwa ne waɗannan suka gagari gwamnatin Najeriya daga cikin bukatun mazamna yankin tafkin Chadi? makaranta ruwa hanya a wuta asibiti rayuwar dan najeriya da yana daga ciki yana da bukatan ilimi wannan lakcadi gaba daya ba ma da wannan wannan kowa ya san da wannan ba ma da wannan ilimin zamani ilimin addini dukkan muna da karancin shi domin me babu makarantu lakcadi kuma wuri ne wanda ke faɗin gaske wanda dukkan tudun nan da kake gani an ka cikul cikul cikul wani gari bai fi mutum talatin ba wani garin bai fi mutum ɗari ba an zo ya mishi makarantar boko an yi mishi komai da komai amma cikin lakcadi ne zaka samu gari yana da mutum dubu goma ko dubu biyar ba sa da firamare ko kwaya ɗaya a bangaren najeriya a bangaren najeriya idan ka ɗauka daga gamboru ka kama malam fateri ka ɗauko gamborun ka ɗauko daga hausari ka kama malam fateri bakin iyakanmu najeriya shine garin ɗan katsina wannan garuruka idan ka lissafa a wurin muna da ƙauyuka ƙauyuka ƙauyuka sama da ɗari biyu da ashirin wanda mutane ne ke zaune a ciki wani ƙauyen zaka samu mutum ɗari wani zaka samu mutum ɗari biyar wani zaka samu mutum dubu akwai garurukan da yake san kai goma a cikin lecture na zaka samu mutum dubu goma goma a cikin su amma ba tare da suna da makarantar ilimi ko kwaya ɗaya ba ba tare da suna da famfon shan ruwa ko kwaya ɗaya ba ba tare da suna da asibitin da ake ba su magani ko kwaya ɗaya ba ba tare da suna da gidan mai ko da kwaya ɗaya ba shi kan hanya ka bari ko a cikin birni ta zama abin da ta zama gada ko a birni ta zama abin ta zama wuta ko a birni ta zama abin ta zama amma waɗannan abubuwan gaba ɗayan su nan ba ma da su gaba ki ɗaya don in ka lissafa a duk Najeriya ba garin da zaka je ka samu gari yana da mutum sama da dubu goma sama a cikin shi amma ka zo ka samu ba da famfo ko kwaya daya wanda suke shan ruwa wanda gwamnati tarayya ta yi musu ko gwamnatin jiha ko gwamnati local gaman sai dai a cikin lakciyadi idan kan lissafa akwai garukan nan burje a ciki wanda yake ba sa da amfanuwa ta bangaren gwamnati ko kwaya daya kai wato tunani a nan da an ce ba ga duk Najeriya an san ba ga to amma yanzu haka ba gan nan yanzu hakan nan ba gan nan idan aka yi ruwan sama tsakiyar bagan ba za ka iya bi da mota sai dai in motan tractor ne ko langurusa langurusa ma ba za ta iya shiga wani wurin ba saboda me saboda gwamnati ta komar da mu kamar ma ba Najeriya muke ba ba ma da wasu abubuwa ba gan nan ka dubi tarihin ta amma tun da muke ba mu taba ganin kelas na wutan nefa ba tun da muke a bagan nan babu wutan lantarki ne ko kuma ba a kawowa babu ne ma ya shi muka taba samu an dai sa ya sama da shekara goma sha amma ba a taba kyatta wutan nan ko so daya ba a cikin wannan garo kan to kaga wannan abubuwa ne wanda yake muke da wato bukatuwa akan a yi su amma ba a yi mana ba mu kuma ga irin abubuwan nan lissafa muka a can baya wanda muke ma ƙasa gabaki ɗaya ah, to kamar ƙananan hukumomi nawa ne suka kewaye wannan yanki na ah, yankin wannan lecture da kuke wannan sana'a na ku wato tiyar nan ƙananan hukumai guda biyar ne zuwa shida ah, sadda aka rarraba su ɗin wasu sun fita tun da amma da su tudu amma a sananne dai wanda suke yanzu din wanda suke jikin ruwan dai su ne guda biyar idan ka ɗauko akwai gala akwai marti akwai manguno akwai kukawa akwai abadan local government sannan akwai damasa da ta gefen kogi amma guda biyar din nan su ne da wanda suke fuskantuwar lecture din gabaki da wannan su ne wanda suke tsamo tsamo daga ciki ah, wato tafkin cajin kuma garurukan su da suke sama ba su kai yawan wanda suke cikin ruwa din ba amma kuma su mahukuntan suna lissafa garurukan da ke sama su ne garuruka domin nan ne zaka zo ka samu makaranta ko da ba karatu a ciki nan ne zaka samu makaranta ko da jakuna nake kwana a cikinta amma inda mutanen suke to can kuma zaka samu babu wannan aiki din wannan duk sun sani na fahimci ka kamar akwai wasu garuruwa ne akan ruwa haka a garurukan ai duk garurukan yanzu daga nan idan za ka kama misali ka ce za ka tafi ah, wato baga duk garukan da kake samu akan hanyar nan wanda suke cikin ruwan island din sun fi yawa kamar na gaya maka ne garuka a cikin ruwan nan sama da 120 muke da muna da garuka sama da 120 a cikin ruwa din nan wanda ke garuka ne masunta ke zaune da manoma da gidajensu da iyalai na aka haife su sama da shekaru 30 40 suna nan a cikin wannan garuka din garuka ne sama na lissafi daya bayan daya daya bayan daya daya bayan daya sama da gari 120 suke a cikin wannan ruwan to kayan magana kamar kuna bukatar wasu abubuwa da gwamnati ta gaza ya maku har yanzu kamar kun taba kai ma gwamnati irin wannan kuka naku na bukatu irin wannan irin wannan bukatun naku wannan bukatun namu sanannu ne domin duk yan siyasar mu duk wanda suka je abin da za su fara cewa za su yi mana wannan kenan duk dan siyasan da je kamfe dan ya san muna da wannan kishirwa to abin zai fara bude baki da cewa wannan abin za su yi mana za su yi mana makaranta za su kawo mana ruwa za su kawo mana hanya za su kawo mana wuta za su kawo mana asibiti wannan duk dan siyasan da ya tafi sai sun tabbatar za su yi mana wannan amma har yanzu ba su taba yi ba tukuna ba mu gani ba mu kan gudunmuwar da muke bara ai ba a magana ai duk gudunmuwar da talakan Najeriya ke bayarwa ni ina ganin mu talakokin da muke lacca da mun fi ma ba yarda wato gudun cin fiye da kowa ga shanu ga kasuwanci ga noma da sauran kashin karshe na wannan shirin noma tushen arziki wanda za ku ji rana ya kyau da izinin Allah yanzu a madadin shugaban kungiyar masuntan yankin tafkin chadi a jihar borno alhaji abubakar gaman da usman da wakilin mu haruna dauda biyu wanda ya tattauna mana da shi da julius gresham wadda ta hada mana sauti ni ce "Ta taku halima jumrau daga nan birnin washington dc ke muku hata alheri da kasancewa cikin koshin lahiya da wadata ku huta lahiya.